ashirin da hudu ga watan zulhijja haka ne ai zulkada ne ko? subhanallah afuwanta haka ciki Ashirin da hudu ga watan zulkada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam uku. Allah subhanahu wata'ala mai rahama mai jin ƙai, ubangijinmu mahalicinmu ubangijin talikai mai ƙarhi mabuwayi mai komi mai kowa wanda ba abin da buwaye shi yana cewa lallen wayanda suka yi imani suka ba da gaskiya ga Allah kuma kuma ba su garwaya imaninsu da ainihin zalunci ba shi ne shirka ta kwana to imanin nasu bai garwaya da haka ba ba su ba tsayi ba yankan mutane domin a cimma mulki babu sakko gindin bishiya a yi magana da ita a dawo ba za su yi wanka magangaman hanyoyi ba domin wasu bukatoti nasu na duniya ba za su kira kowa ba a cikin neman taimako da biyan bukatotinsu na yau da kullum sai Allah subhanahu wa ta'ala to su ne Allah ya ma'alkawar ya ce to waɗannan mutanen da kyau mu jiya waɗannan mutanen suna da ni dukkan sa'a yaga suna da al'amnu suna da amintuwa suna da kwanciya hankali suna da natsuwa Allah zai ba su dukkan wadata da natsuwa da kwanciyar hankali subhanallah imanin su bai garwaya da shirka ba bai garwaya da zalunci ba shine da shi wannan alhaƙo su bai hana wata ala ce wahum eh mutadun to ina muke ha ina muke yau abubuwan da ne ambata ba abin da ba a yau kisan mutane domin wata lalurar duniya mata da maza wasu samari suke so a yanke musu a kawo musu wani abu wasu jinin suke bukata su yi wanka da shi wasu hannu wasu dubura wasu farji na gaba wasu hanci to yau jama'a ina za mu ga amma bayan wanda a can daji suna kisan mutane suko don tasu bukata tasa ta duniya kudi to ina za mu ga amnu kuma wa'anga da ke wanga aikin fa da a wasu su musulmi ne kuma sunan su duk na musulmi ne balma in musulunci na da ƙabila to su ƙabilun musulmi ne amma su ne ke daji da bindigogi suna kashe na kashewa suna karɓan kuɗi ga wasu cikin tosku da walaƙanci da suke wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina jama'a yau za mu ga amnu wallahi ba za mu ga kwanciyar hankali ba ma da waɗanga abubuwa na cikin mu ku ji tsoron fitina mai tasowa ba wayanda suka jayo ta suka babbako ta kawai za ta shafa ba hatta da wanda bai ci ba bai gani ba in ba hatara ba sai ta shafe shi to jama'a wani shiri da niji ana cewa ina mahita mahita ba ta wuce guda ba shine jin tsoron Allah da zara an ji tsoron Allah al'amura za su daidaita abinda duk muke bukata wajen Allah su biya subhanahu wata'ala sai mana zai ba mu zai amintar da mu zai ba mu kwanci hankali amma ina gaya muku tsakani da Allah maganar tace hankali da kwanciyar hankali ƙasan nan takwana babu ta kuma ba ɗauko hanyar gyara ba Na karkace tun da ba kai zalunci ba kana da amin hatta da ƙaramin zalunci wanda bai kai shirka ba ta a yi maka hisabi kai tun da alhaƙo su bihanahu wata'ala yana cewa ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk abin da muka aikata komi zaman shi kankane kamar misalin kwarar zarra ko komewa sai wa ayin tambaye mu akai sai ai muna hisabi su akai subhanahu wa ta'ala bai wargi bai wasa Allah duk abin da ya gamna da gaske yake da gaske yake duk abin da muka aikata wajen Allah shi da gaskiya ne mu ya rage gare mu mu ci ai wargi na muka ko siyasa ta muka ko kaza mm duk abin da muke yi mu sani sai Allah ya tambaye mu subhanallahi subhanallah ga mutumin da ya yi kalimar shahada subhanallah ga mutumin da ke fatar ya mutu da imani da kalimar shahada tsalki ya tabbatar ma'alla Allah ga mutumin da ke fatar shi mutu a turbuɗe cikin ƙabarinsa kalimar shahada ta tabbatu a gare shi shi tashi da ita ranar mashar amma shi zai zo cikin mu'amala shi ta duniya kasuwanci siyasa ya zalunci 'yan uwansa hayya ina kalimar shahada ina tunaninka da gamonka da Allah ranar tashin kiyama wai menene kima kuɗi wayanda Allah subhanahu wata'ala ya ga muna tabbas yake cewa ranar da wannan dukiya ba ta amfani ya'ya ba su amfani yawan gidaje da motoci da kaza da kaza da kaza banza ne ba su amfani sai ne sai wanda ya je wajen Allah garau da zuciya kubutatta tana makil da imani da yarda da Allah ba adalci ga duk mutumin da an ka ce mutanen da suka hito ƙaddarar biɗan kujera ta same su don babu ƙaddarar da bala'i da hasarar duniya ga mutumin da ya tace yana son kujerar mulki babu hasarar da ta wuce shi ga rayuwa ta da dukiya ta amma wai sai wani ya laɓe ya zalunce shi ka yi shekara da shekaru kana gwamna ka yi shekara da shekaru kana sanata kuma kai mai alheri ne an shaide ka kana taimakon yan uwa da abokan zama da yarenka duk sun yi kuɗi ka amma wani azalimi da ƙiƙi mara basira ya zo ya firamare ya ce baka samu ko guda basiro ka samu tsakani da Allah akwai kakwalcin da wuce shi ha? ba kakwalcin da wuce shi ko ni yanzu daga limanci dai sai 'yan sare-sare ne to siyasa biyar da kafai ruwa ne kana cato na samu tun guda alhaji sau don zabe zaɓe na na tabbata wallahi eh, misali <laughs> amma a ce wai irin wayannan mutanen an yi firamare sun samu zero to wace albarka za a nema can gaba wane irin zanunci ne wane irin dakikanci ne da rashin basira ai bai kamata ba duk mai imani da Allah da ranar tashi alkiyama bai kamata shi haka ba ka ba su haƙƙinsu fuskar kaɗai kai in ka tsaya ga irin matsayinka da yake cikin al'umma yana sa su faɗi ba su kai abin da suke so tunda ko da mutum guda aka rinjaye an rinjaya to ka bari su samu ɗan abin da suke samu amma ka yaye ka gangame ka game ka yi sanarwa ka yi tsaye da bakin madubi ka ce ai waɗannan duk ba su samu komai ba wallahi ƙarya haka wallahi sun samu azzalumi ɗaya hake makarici wakin Allah don haka yan musulmi kar mu cuɗanya mu'amalanmu da zalunci irin wanga zalunci mu baiwa yaƙenmu haƙƙinsu mu baiwa matanmu haƙƙinsu mu baiwa makwabta da abokan zama haƙƙinsu sanda duk ya shigo hannunmu kuma sanda duk wata jayayya ta zo tsakaninmu da su da kowa abokan mu'amala don Allah mu yi musu adalci mu tsaya kan adalci guda ka samu guda ni samu bi ni samu bi ka samu har inda za a zo ƙarshe ba komai ba ne wajen Allah ba kuma shi na an mutu an lalace ba ko ba haka ba to wayannan mutanen sun kasa dangana shekara da shekaru su ba harkar duniya ba su kuma masallaci su ta suke fari tibe masu shekaru kuma ka dawo kai ko dan yaro dan cino ka cuce su ka ci amanarsu ka zo ka karbe miliyan hamsin hamsin ga 'yan takara ba su da iyaka kuma ka san kujerin ga ƙayyadaddu ne za ka tashi da su gobe ranar tashi alkiyama bisa ka faɗa ka nerorin nan ne ma kuka kowa sai ya gama ganin ka ba wannan ɗaya ba ji hakebe duk inda an kai haka ah. don Allah ya kuma don Allah don Allah mu gyara mu'amalanmu mu gyara tahiyanmu mu gyara siyasanmu mu yi adalci cikinmu ko da magana karkawa kowa a ringizo kuma karka rage kowa ma ma'auninsa don ba ka son Allah ta rage ma ma'auni gobe in kiyama ta yi ko ba haka ba su haka mu zan kayin mu'amalar siyasa amalar kasuwanci da gaskiya wayannan maganganun maganganu ne na gaskiya wanda duk ya azama kai ne shi ya dauka ko ba haka ba wanda zai je can gaba ce yau malam ya kai shi ya yi zahi kai ka gane ta zahi wallahi ba zahi ba ne gaskiya ce wazan ka tsara muna dubin bakin gatari wannan ka faɗa samu wadda ka ruwa ɗauki kayan da kake imma saboda ranar tashin kama kowa zai zo da kaya ne wani zai zo da su ba su da iyaka nan inda yake dole nan za a tsaya a mai hisabi don kayan ba su ɗaukuwa ya yayi wannan ya bugu wannan ya kashe wannan ya ɗaukwa ke wannan ya tattar wannan ya gangami wannan komi ya zanna shi sai a zo tashin kama a bar shi da su ba mai ɗauka ko guda sai waɗanda sun kai irin nashi cikin abin nan da ya gangamo su wannan ka haɗa da kasan ice take idan aka ɗauki kayan da suka hi ƙarhinta gwacewa ta kai ta faɗi gwacewa ta ko shi ne faɗa cikin wutar jihannan don an ɗauki abin da ba ta imma wani zai zo da 'yar takarda ga hannu ne yan kino yan kaba da suke ɗara biyu ko uku wane ina kanka walla ga su ya an kai duk abin ga nawa gani duniya shi a waɗannan ko ko kace kun ha gani ai ba da mu cikin su ba don Allah wa abbai sun hakan ko nan duniya shiga jirgi ko layin da za a shiga duk wanda adda kaya shi adda wahala sai ka je hilin jirgi ana tasowa daga jidda a taho najeriya in ga dilolin wasu su yi iza ha ha su gaba ne su yi zuwa har su gaba ne kunkurin su yi ciyo jikinsu shi ciyo su wahala su yi zuwa saboda kaya wanda ya zo da yajji katai raba ɗaya kai shi wuce ya tsallake diloli ya karbi bodin fasdinci ya yi jirgi ya zauna ta hutawa masu kana can suna yan neman bakan wahala Allah subhanahu shi shirye shi mu shi gyara mana wannan ƙasa ta mu najeriya shi ba mu shugabanni na ƙwarai zaɓen da za a yi allah ya sa waɗanda za mu zaɓo ɗin nan na ƙwarai nan don ba mu san su ba allah kai ka san su to sadda za mu yi zaɓe allah ka ba mu su ka aza tunaninmu bisa ga mutanen kirki mu zaɓi mutanen kirki kuma idan muka zaɓe su ka gyara mana halinsu da ɗabi'unsu ka ba su ikon yin jagoranci cikin gaskiya da adalci إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة بن سامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على على ما كان منه على ما كان من العمل أخرجه ولهما أخرجاه ولهما في حديث عثمان فإن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة لا إله إلا الله فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يعني موسى نبي الله يا ربي علمني شيئا أذكرك وادعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال الحق سبحانه وتعالى يا موسى فألم أن السماوات السبع وآمرهن وغيري والأرادين السبع لو كانوا في كفة واحدة ولا إله إلا الله في جنب واحد مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن هبان والحاكم وصححه نعم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم جنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك كثيرا